Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ni da abokin babana kashi na tara. Wanda marubuci da Lawal ta rubuta muke kama kashi a wannan dandalin namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Nobels domin sha'inku. Ni ne naku kamar kullum Abba nake farin cikin kawa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. ya saka min hannu dama abinda da nake jira kenan don haka na ba zama ɗaki na askwane ƙofar ɗakin na maida na rufe tare da murza makulli na yi wuri-wuri a tsakiyar ɗakin kamar wadda take neman wajen ɓuya kafin na zube a ƙasan ɗakin akan gwiwa zuciya na wani irin gudu yake na rasa abin da yake mini daɗi tare da taimakon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da na dinga ja na ɗan samu sukuni cike raina tashi ne na fara na baban daki na watsa ruwa mai sanyi a jikina duk da sanyi da ake yi sakamakon iskar da aka gama yi na fito daura da tawul a jikina na tsaya a gaban miro Laushi na shafa na saka rigar bacci wadda ta tsaya min a gwiwa. Duk abin nan da nake yi idanun abu suna cikin memory na. na rasa abin da zan yi da zai ɗauke min tunanin shi daga cikin raina chatin zuciyata ta tuna min da sauri na tafi inda na jifa da kayan hannuna tare da wayar na ɗauko ta ina daga nan na ta saki na ɗan saki ƙara ganin yadda ɗin ɗinta ya tsatsage na ciza ta tasallabe na na ƙasa ina jin kamar ɗora hannu a ka saki ihu saboda yadda nake son wayata ɗin nan ba na so ko da ti a haukanta ganin cin chatin ɗin ma bai mun abin da nake so ba ya sa na janyo system ɗina na kulla na fara kallon baywatch a jiya zuciya na ɗan saki ganin hankali na ya ɗauke zurafin ɗin sai wa gari na ba su donut ɗin da na kama su, tare da su muka cinye shi cikin mota Yau dadi da kanshi ya zo ɗauka ta, ya zo duba jikin abu ne sai da aka yi sallar la'asar muka wuce kaduna bakin dadi bai yi shiru ba a hanya yana bani labarin kirki da na mutunci irin na abu bai san cewa yanzu ba na cikin mudin sauraren labarin abu ba ne wasu na abu aka ambata sai na ci faduwar gaba shi yasa ma na yau na yi duk ƙoƙarin da zan yi wajen ganin na kaucewa haɗuwa da shi sai dai dole sai da na gan shi lokacin da muke mishi sallama ni da dadi kaina na jinkina da jikin sit ɗin da nake kai na limshe idanu kamar mai bacci hakan ya sa dadi ya kama bakin shi ya ɓame har muka isa kaduna Da dare Ni'ima ta kira ni bayan mun gaisa take faɗa mini wai ɗin ne abokin Bashir. Ya dame ta akan ta bashi nan bana, na taba baki na ce kada ki kuskuren bashi Ni'ima. Ta ce me yasa? Na ce ban gane ba. Waye cikin ku bai san cewa akwai wanda nake so ba. Ta ja tsaki dalla ai dai san shi kike ba san shi kike shi ba san ki yake ba. wai bai san cewa kroshin ɗinmu ne kike yi ba baya san ki. Na dan daka daka dan kafin na yi magana ramla mai bakin ako. Ita ta faɗa muku ko? Daga can ta ce, ni dai bai damun ba ko kaɗan. Ni ai zan bashi nan ba. Na ce cikin gatse, ki bashi ɗinto za ki gani. Na katse wayar tare da yin jefa da ita a kan gado. Maimaita sunan, sunan sai mun wani iri. Rana ba ta taɓa fita ta koma ga Ubangijinta ba, ba tare da na tunani ban Allah nan a cikin raina ba, amma har ga Allah yau dai. Gaba ɗaya na manta da da wani munir a cikin duniya. Anya lafiya ta lau kuwa, tashi ne na koma falo wajen su dadi muka sha mu Sai na fara hamma sannan ne musu sallama na wuce ɗakina. Anti Mubina da wata ƙanwarta. Shakira kaɗai na tarar a gidan ina ga Abu ya fita zagaye unguwa kamar yadda yake yi lokaci zuwa lokaci. Da safe kuwa da na tashi wayata na ba wa dadi na ce a canja min screen ɗin. Ko da ya tambaye dalilin tsagewa ta cewa na yi faɗuwa ta yi to me zan ce mishi. Kafin a zahar sai gashi da sabuwar Samsung H Plus na yi tsalle na yi ihu na rungume shi wayar da nake masifa so kenan sai dai ba na son takura iyayena da zancen wayar da na san kuɗin abincin wani na shekara ne shi yasa na yi shiru sai ga shi yau Allah ya bani ba tare da na roƙa ba dadi kam ya sha addu'a ranar kamar baki na zai tsinke haka nake ni kam idan aka yi min kyauta sai in wani ina wa mutum godiya Momi na cewa ta bada a yi fara don nan. Ta bada a yi fara don na kula abu yana so sosai. Ranar da na kai fara ranar ita ce abincin shi har ya ƙare. Washe gari na doshi hanyar Kano cike da tsaraba don sai da muka shiga shago na saiwa da su sannan muka wuce cike kuma da wani lanjin wanda ma na rasa a wani matsayi zai ajiye shi cikin raina abokin babana ko kuma abokin rayuwata. Antuma bina da wata kanwarta Shakira kaɗai na tarar a gidan ina ga abu ya fita sagaye unguwa kamar yadda yake yi lokaci zuwa lokaci. Da 'yan sandar taimaka tafiya, na durkusa na gaida san ta Shakira ta mun sannu da zuwa, har tana tsokana ta don ina tsaraba da ina sarabarta tunda Allah ya sa tana nan na zo. Matar tana da kirki duk ta fi sauran 'yan uwan Antuma Bina da suke zuwa gidan. Wasu idan suka zo ko kallon mutane ba sa yi balle su amsa gaisuwarsu. Wasu kuma kallon mutane suke kamar kiyashi. Shi ya ni ma ba na kula da korar da ta ɗebe su. Dariya na dinga yi ina tana tsokana ta. Na ciro cakulat ɗin KitKat babba na bata na ce. ta kai wa yara. Na ciro wani haɗaɗɗen turaren wuta na asalin 'yan Maiduguri na ba Antuma Bina, injimomi na ta amsa babu yabo babu fallasa. Babu godiya ba komi kamar wadda ba ta bani ajiya. Na ji haushin abin ba kaɗan ba na miƙe daga zaunan da nake. Na ɗauki jakara nuna na wuce ɗakina. Kayayyakina na ciro na shirya komai inda ya dace na ciro fura da nonon da aka yi wa abu. na kai firij na ajiye daga kicin ina jiyo hirar da su anti shakira suke yi saboda a falo na biyu suke wanda ya fi kusa da kicin ɗin anti shakira ce take tambayar anti mubina mai yasa ba ta son turaren ta ce to me zan yi da shi idan ba ki so ki bani ai ba rasa wanda zan ba bane da sauri na ji ta ce na so wallahi turare ne yana da tsada na ga gashi yana da wahalar samu shi yasa na yi kwafa ina girgiza kaina wato kyauta ma ta yi da turaren wutar da babu yadda ban yi da momi ba a kan ta bani in kai wa an ta halima ba momi momin ta ki ita a dole to ga abin da ya faru nan ai ɗakina na koma cike da takaici ban jima da shiga ba na jayaniyar sabsi a falo da sauri na fita suna gani na suka kwashi ihu murna suka rogo kowannensu ya rungume ni ni kam dariya kawai nake ina ihun su sake ni daga cakumar da suka yi min kansu karya ni amma ina sai da suka gaji don kansu suka sake ni abu yana bayan su ya jingina bayan shi da kujera yana kallon mu cikin murmushi da sauri na zube a ƙasa ina gaida shi Can kasan zuciyata wani irin farin ciki yake min tsinina yaran na ja muka tafi ɗakina tun kafin in yi abin da zan zo ina da. Da na sani don wani sashi na zuciyata, wai raɗa min yake na je na rungume shi. A ɗaki na baza musu tsarabar da na kai musu nan muka baje muka ci muka ci wasu agun wasu kuma suka ɗiba suka tafi ɗaki lokacin da aka kira sallar makarba ni da hafsi kuma muka yi tamu a ɗaki muna gama dina na miƙe da niyyar in je in kwanta abu ya kalle ni ya ce nafisa akwai firani na gyaɗa kaina a hankali wace irin kasala ta rufa min saboda yadda ya kira sunan nawa ya ce dama mun please na wuce kicin na dama mashi fura na sa ayaba lokacin da nake damawa da na gama kuma na wasa kankara a ciki na ɗauki kwanan da na juya farar a ciki na koma falo a falon ya shingiɗe a kan kujera da alamu waya yake amsawa cikin rashin turanci yake wayar na ajiya a kafan shi na fara ƙoƙarin zuba a cikin kof na satar kallon shi wayar yake sawa cike da wata irin yanga yana yi yana wani limshe ido surancin nashi ko kaɗan bai yi kama da na bahaushe ba idan kana ji sai ka yi zaton korainan ƙasar ingila ne to ya sani na ji an ce a la ya kammala digiri ɗin shi na farko na ɗan yi murmushi na girgiza kai sautari na mamakin yadda abu yake da yanga kamar wata mace za ka iya yin kuskure ka ce yanga ce kam idan baka zauna da shi ba don a zahirin gaskiya haka yake. Ya ajiye wayar ranar shi a kan kujera yana zama sosai, me abin dariya, da sauri na girgiza kaina ba komai na mika mishi kwaf ne. Ya kwara min idanu kamar yana so ya karanci abin da yake ni murmushin da shi na kasa da kaina ina jin sanin ɗin da ya saki kafin ya amshi kofin da sauri na niyyar ya tsayar da ni ta hanyar tambaya na ya dadi nan fa na zauna na fara zuba mashi labari har na wayar da dadi ya canja min ya daga kiran shi yana dan murmushi ne yar dadi kenan na dai kusa da kai na kasa ina murmushi ma zan iya cewa kila har da wani fara'a na saki ya jefo min tambayar da ta kada min ciki garin ya haskirin ɗin wayar ki, ya fashe. nauyi da idanu kamar wata aka kama ta yi karya. da sake tambaya na kafin lalubo abin da zan ce wayar shi ta yi ƙara. Yana ɗauka na lallaba na miki da sauri sai ɗaki na. Na shiga na ajiye numfashi da ƙarfi Allah ya cece ni yau. kayan barci na saka na ɗauko logbook ɗina na buɗe na ɗan dudduba kafin na janyo system ɗina. Na ci gaba da kallon da na fara yi. Wajen ƙarfe tara da rabi na ji waya na yi kara na ɗaga ganin barkuwar nan bayasa na ɗaga. Da sallama ta daga can wata murya ta amsa sallamar tare da karawa da kyakkyawa. Cike da mamaki na cewa sai da na kusa sakin zagi. lokacin da na ji ya ce Fahad abokin Bashir saurayin ni'ima. Na ne fuska kamar yana na jin na yi shiru ya sa ya ce, ba kyakkyawa, ba ki gane ni ba ne, a raina na na maimaita kalmar da ya faɗa cike da jin aushi. na ce na gane kamana. Please sunana na fisa ne ba wani abu wai kyakkyawa ba, ka gane? Ya saki wata dariya da ta ƙara kular da ni. a ba kyakkyawa to me aikin cancanci abin da ya fi wannan sunan ma kawai ki bani dama nuna miki yadda kike ta musamman a wajena wallahi ta ranar da na saka ki a idanuna na ji cewa na samu macen da na daɗe na nema a rayuwata tun daga ranar na baki wani matsayi mai girma a cikin raina kyakkyawa kin zama wata bangare na jikina na musamman ke ce farin ciki na yanzu gaba ɗaya abade. Nan ya shiga jero labarai har na gaji da saurare. Ganin ya ki dasa aya ya sa na tsaida shi, please malam. Ita wadda ta baka nan ba ɗina ba ta yi maka bayanin ina da mijin aure ba ne? Ya kara sakin dariya ta dai faɗa min cewa kina da wanda yake so sai dai kuma baya son ki. Baby ki rabu da shi, bai san ciwon ki ba ne. na miki alƙawari zan so ki fiye da yadda yake son ki. Na miki alƙawarin mantar da ke cewa kin so gayan can bebi, ki bani dama kin ji, ni kam ni na son ki. Zuciyata da cike da takaicin tonan sililin da ni'imar ta min, da gyana na sassaita kaina daga ihun da nake ji a cikin kaina, na san sassoka mishi zagi. na dai ƙoƙari na kwantar da hankalina. Bayan haka ba laifin shi ba ne, za mu gauraya da mai laifin. Duk da haka ban iya tsaida tsakin da ya fito min ba, na ce malam ba ni da bani da lokacin karɓar soyayyar ka ka gane don Allah kai ka sake kira na na kashe wayar da sauri. Ni mana kira cikin sa'a ta ɗauka ringin ɗin farko ko sallama ban bari ta yi ba na fara zazzaga mata ruwan masifa daga farko hakuri ta fara bani daga kuma sai ta fara tsokana ta waya kanta ma taimake ni na ce taimakon ki ɗin banza na ce miki ina so ne ta ce ba ki faɗa ba zuciyarki tana faɗa min kawai dai kina faɗa ne ganin ta mai da abin wasa na kashe wayar ina ƙara maimaita mata ta kira fad Ina ƙara maita mata ta kira ma ko uban waye sunan shi, ta gaya mishi kada ya sake kiran wayata, Dan tun ranar da ya kuma sa kuma kiran wayata sai na ci mutuncin shi. Ita kuma ta jirayi haɗuwar mu gobe, ta ce Allah ya kai mu cike da iskilanci na kashe wayar ina kwaba Ina kwafa, ajiyar zuciya na sauke cike da takaici kamar zan haɗi zuciya ta mutu. Ƙaran wayata na ji da sauri na wawuri wayar ina tunanin kalar zagin zan narka. Ganin kalar ganin sunan momi ne ya sa na ɗauki fuskata kafin na ɗauka. Gaisawa muka yi ta tambaye ni na sauka lafiya na amsa mata da lafiya lau. Mun yi ɗanyi hira da ita kafin muka yi sallama. Na ɗora waya a kan bedside rowa na kuma kwanta ba. Ba a yi wani lokaci ba ba shi ya ɗauke ni.